This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, Niya da kuma murya arewa. haka kuma masu saurare kai tsaye za su kama tasha a duk lokacin da suka so yin hakan kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayawa ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. A cikin shirin za ku cewa an gurfanar da Mos Changar da Nuhu Arzuka dukansu a can jamhuriyar Nijar akan zargin wai suna da alaka da kungiyar Boko Haram kana za mu kawo muku shirin rigakafi na jummai ali sai kuma shirin jaridun ghana da kuma ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna ta wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran babban lauyar gwamnatin amurka loretta lynch ta ce an shafe sama da shekaru 20 ana tafka zarmiya da cin hanci da rashawa a hukumar kwallon kafa ta fifa Lynch ta bayyana haka ne a birnin New York wajen wani taron manema labarai yayin da gwamnatin tarayya Amurka take bayyana laifukan da take tuhumar jami'an hukumar sha hudu da aikatawa. Lynch ta bayyana zargin a matsayin zarme da ta yi kamari da ke matukar kuntatawa mutane da dama. ta ce tun daga shekarar 1991 jami'an hukumar kwallon kafa ta fifa suke amfani da matsayinsu wajen neman cin hanci daga kamfanoni masu tallata wasanni domin ba su damar mamaye filin tallace-tallace lokacin gasa laifukan da amurka take tuhumar jami'an hukumar da aikatawa sun hada da laifuka 47 a kan manyan tsofaffin shugabannin hukumar da kuma jami'ai 14 masu ci yanzu da suka shafe bada sawun wato su waɗanda suka shafi bada sawun kuɗin haram sama da faɗi satar kuɗi ta hanyar banki da kuma bada sawun kuɗaɗe a wani lamari da masu shigar da ƙaran suka ce shugabannin kafofin sadarwa masu watsa labarun wasanni suka amince su biya biliyoyin dala domin a ba su damar tallata gasar wasannin bisa ga cewa lauyar gwamnatin zarmiya da cin hanci ya wuce tallata wasanni kawai har ma ya shafi zaben shugaban hukumar wasanni na FIFA da aka gudana a shekara ta 2011 wanda kuma yarjejeniya da aka cimma dangane da daukar nauyin 'yan wasan kwallon kafa na kasar Brazil a wani babban da wani babban kamfanin wasanni na Amurka. Hukumomi a Zurich sun kama jami'in hukumar wasan wato jami'an hukumar wasan FIFA guda bakwai jiya Laraba. Ana kuma jiran ta saƙe su zuwa Amurka. hukumomin amurka sun gudanar da bincike kuma a miami jiya yayin da ma'aikatar shari'a ta ce waɗansu mutane hudu da masu kare waɗansu kamfanoni biyu sun amsa aikata laifuka mayakan isis sun kashe waɗansu mutane ashirin a wani gidan nuna siman tarihi na roman a birnin palmyra bisa ga cewar ƙungiyar da ke sa ido ga kan rikicin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar siriya da ke da cibiya a birtaniya ta ce harbe mutanen aka yi har lahira bisa zargin cewa suna hada baki da gwamnatin siriya a makwabciyar iraq wani dan kunar bakin wake ne ya kashe akalla sojojin iraki goma sha bakwai a lardin ambar cikin dare yayin da dakarun gwamnati ke ci gaba da aiwatar da sabon kamfen kakkaɓe kungiyar islama daga yankin rundunar sojan iraki ta ce an kai hare-haren ne a bayan birnin fallujah da ke karkashin ikon kungiyar isil ranar talatin da dare sa'o'i bayan da rundunar ta kaddamar da hari domin sake kwace waɗansu sassan birnin daga mayakan jiya laraba kremlin ta ki mai da martani akan rahoton wani dan jarida na ƙasashen yammaci cewa an ga tarin dakarun rasha kusa da kan iyakar ukraine kakaki dmitry peskov da yake hira da manema labarai ya bayyana tambaya kan yiwuwar mamaye ukraine da wani dan jaridan ya yi a matsayin wadda bata dace ba peskov ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan da wani wakilin kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da labarin ganin ana tura da karu da ɗaruruwan makamai a cikin makon da ya shige a wani wurin gwajin harbin bindiga na wucin gadi da ke tazarar kilomita hamsin daga kan iyakar ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc amurka ta ce babu wani shirin kara wa'adin tattauna batun nukiliya da iran bayan 30 ga watan yuni da aka ayyana na cimma yarjejeniyar karshe kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff ratke ya bayyana jiya laraba cewa bakin amurka da abokan tattaunawar ta biyar birtaniya china da faransa da jamus da kuma rasha ya zo ɗaya a yunkurin cimma yarjejeniyar da ta karshe a watan gobe bai bayyana abin da zai faru ba idan ba a cimma yarjejeniya ba har zuwa 30 ga watan yuni sai dai kafa watsa labarun gwamnatin iran ta ambaci ta bakin babban jami'in tattaunawa na kasar abbas araci jiya laraba yana cewa tattaunawa za ta iya wuce ranar da aka ayyana batuwan da za a cin matsaya a kansu sun hada lokacin da kasashen yammacin za su dage takunkumin da aka sa wa kasar ta iran daga ƙarshe ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama guda biyu suna zargin ƙasar gambia da tsare abokai da dangin mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulkin bara ba bisa ƙa'ida ba ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta faɗa jiya laraba cewa ƙasar gambia ta tsare abokai da dangi ba tare da bayyana ainihin inda take tsare da su ba kuma iyaye da suka manyanta da kuma wani matashi na daga cikin waɗanda take tsare da su Ƙungiyar ta yi kira ga Gambia da ta bayyana inda take tsare da mutanen ta kuma tuhume su da laifi ko kuma ta sake su. Ana alakanta dukkan waɗanda aka tsare da yunkurin juyin mulkin da aka yi a fadar shugaban ƙasar Gambia a Banjul babban birnin ƙasar ranar talatin ga watan Disamban baran da bai yi nasara ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. To za mu buɗe taskan ne daga jamhuriyar Nijar inda yanzu haka aka gurfanar da mutanen nan biyu wato Musa Cangare da Nuhu Arzika da gwamnatin ƙasar take musu zargin cewa suna da alaka da ƙungiyar Boko Haram. Kamar yadda shugaban ƙungiyar farar hula Mustapha Kadi ya shaidawa Abdulaziz Adli Toro a cikin hirarsu. su. wanzu ga munan a nan babban kotun birnin yamai wato da nuhu arzika da musu cangari sun iso suna wajen alkali shi wato musu cangari har an kai shi wajen wanda ake cewa doyen de juge to kenan eh, muna zero nan zuwa eh, katan abinda alkali zai cewa to kuma shi musu can gari an kawo shi amma abinda ake wato tunguma da shi muna ganin abin ya canza mhm. domin eh, wato mun samu labarin cewa da a yanzu da shi da nuhu arzika wato tuntuɓa guda ake musu kawai attent à la défense nationale to kenan muna nan muna juro ko menene zai bayyana amma alkalai su ma suna nan eh, suna ta shawarwari tsakankanin su wato eh, babban kotun ya mai duk an kewaye shi da 'yan sanda wato 'yan sanda suna nan suna tsare da wato mutane da suka yi yawa a wannan a wannan koti waɗansu sun samu shiga wato cikin abokan nuhu waɗansu kuma an hana su shiga domin eh, kawa 'yan sanda suna tsammanin wato mutane za su yin tarzoma. kenan yanzu abin ke ce hankalin mutane ya tashi a wannan wurin yanzu. eh sosai hankalin mutane ya tashi domin wato eh, duk mutanen da annan eh, wato suna cewa ne wato zargi ne ba na gaskiya ba wanda an kai waɗannan kungiyoyin eh, waɗannan shugaban shugabannin kungiyoyin harhula. to domin don yana an yi musu zargi kenan an yi musu sheri wannan abin ya sa al'umma da annan ga ba su ga jin daɗi kuma suna nan suna a ba a ba suna nan suna cewa wanga abu da an kai bai kamata ba a komo bisa gaskiya a yi aiki da doka kuma ƙasanmu bai kamata ba a ce ana kama 'yan ƙungiyoyin hula domin sun haɗi albarkacin bakin su to wannan mutane aiko yan kasar Nijar ne ko ya ya za a ce wannan mutanen kasar ne za su iya cuta ma Nijar har su su gama kanun su cikin eh, wannan tashe tashen hankali da ake da Boko Haram to lalle eh, mu eh, sanarwar da gare mu kuma da sanin da gare mu yau jamhuriyar Nijar wato ban ma da sanin a iya cewa dan kungiyoyin horar hula ya shiga cikin harakar Boko Haram tun daga farko mu abinda muke fata a Nijar zaman lahiya abinda muke fata a Nijar wato mu tashi lahiya mu kwanta lahiya kuma kasar mu ta ci da ba dama mun ce ma yan boko haram su yi nisa da kasar Nijar mu ba ciki ba mu cikin haraka su ka shiga cikin haraka mu kenan ba mu yi tsammanin ba a iya cewa ɗan kungiyar horar hula a mishi sherin cewa da shi yana da hudda da boko haram lokacin da kowa yake gudun boko haram kuma lokacin da yan Nijar gaba ɗaya an haɗa kai an yi zama tsintiya madamin ki daya a yaki da da boko haram ba za mu yi tsammani ba a iya cewa wanzu wanzu har a samu damar cewa dan ba a son Musa Tangari dan ba a son Nuhu Arzika a ce wato suna da wani wani eh, gami da waɗanga 'yan ta'adda. Ko ganin ka ana so hana su yin magana ne shi yasa wannan kamu da ake yi? E to lalle eh, yau hujjojin da muke da wada kuma abubuwan da muke ganin suna kai suna kawowa. Sai mu iya cewa to gwamnati wannan bayya son ana hitowa ana faɗin gaskiya. To mu wannan abu shine muke ganin a cikin ƙasa idan aka ce a ɗame ma karya gindi wannan abin ba za a tahiya ko ina ba to domin haka wanda ya rantse da Kur'ani ya kamata shi aiki da gaskiya Gidan ganin ku rantso Kur'ani da an kai ba a aiki da ita yanzu a wannan lokacin? Eh to yanzu kai muna da tabbacin da cewa wato an yi rantsuwa da Kur'ani kuma an manta. To Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan abai To da kada a shagala ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe uku da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Kunzan polio abai da kyau bare halaka na na yake ya Jara mama Allah Ubangiji. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai alli ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu lura rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin yaro nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari Hukumomi a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar sun ƙara azama wajen baiwa yara rigakafin cututtuka daban-daban. A zagayen allurar rigakafi na wannan watan, an baiwa yara rigakafin cututtuka uku ne a lokaci guda in ji wakilinmu Sha'ibu Mani. Idan gemun ɗan uwarka ya kama da wuta, to ka saka ma na ruwa daga gawa Wannan ita ce hanyar yawan tashar shawar rigakafin cutar shan inna da ba da sauran magunguna ga ƙananan yara malaya kuma shan kula da allurar rigakafi a cikin jiran maradi ga zagayen ya sha bambam da waɗancan sauran saboda eh, abu guda uku ne za mu da dabor akwai shi kankan shi maganin rigakafin ciwon sha'ina da za a ma yara daga haihuwa zuwa shekara eh, biyar akwai sinadarin vitamin a da za a ba yara su kuma daga wata shidda zuwa shekara biyar su ma da sai eh, na maganin tsutsa ciki shi kuma da za a ba yara daga eh, shekara guda zuwa shekara biyar to ko kuma awan ɗaya me za kurta da cewa dangance da ita wannan shoshawa bara'ayi na gaskiya so niki a mai da himma kwata-kwata wannan cuta ce wata dame mu ta dame makwatan hukumar mu ta ƙasa ta mai da hankali ta murƙushe wannan cuta ka bar ɗanka e eh, na duka yanzu gaba ɗaya kakakaf ɗaya bayan ɗaya ana musu duk kowane kewaye a kewayo ba na yarda sai na hiddo su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wani bi gaba na wani bi in na hita aiki in ci in ba da umarni a hiddo su kwata-kwata a musu ya kamata bisa iyaka iyaka-iyaka to su duba nan wurin a kawa matakan tsaro wanda za su rika kula shige da hece nan wurin in nan wurin ya kamata a dan rika yin ta nan bakin iyaka a matsayina na uwayen yara ni ho ina ba da goyon ba lalle ai kuma gaskiya ba dan haka domin samun sukunin yaƙi da cutar polio ga ƙananan yara ya olado na mai da kira ga uwayen daya su ba da kai yauwa eh, bakin iyakoki matakokin da muka ɗauka kamar wanda aka saba yi ne insha Allahu don ka za mu yi aiki kafara da kafara tare da makwabtanmu 'yan nigeria lokacin da ita ce muke da iyaka da ita wajen wajen jiha sokoto don wajen sabon birni kenan da isa akwai cikin wajen zamfara don zurmi don ku jiha katsina nan kuma muna da shibiya da magama da kuma kaita da sabon mashi da mai addu'a can don kenan su waɗannan bakin burakin nan suna kawo ekipki suna kawo na zamu vaccination ka hada da ka tare da su dama an tsara shi don kuma wurin iyakoki wurin shiga don ka muna kai ekip eh, don ka jaman tsaro suna kama mana ko da mutum ya ce ba za a shigo nijar ba ba a dasa shi don ko ba su yarda sai an dasa muku sai ka shigo kuma in hita ne zaka kuma shi haka nan suna kama kwarai-kwarai don ko waɗanda kamar wurin tashoshi inda ake ajiya na ma'aiki na vaccination ina kiranka ga can makwabta na da su ba da kai tun da dai eh, ba mu da wata matsala sosai hakan kenan abin da muke so yadda suka saba yi in yan masu dashen nan suka zo gidajensu don suka sallama suka karbe su duk kuma su saurare su su hido musu yara in so su dasa musu magani kuma za su musu tambayoyi bisa ga ko babu wani wanda ciwon sha'inna kafa ko hannu tashi kuma suna ma uwaye gargadi su rika zuwa wurin allura ta kullun da kullun na rigakai awon yara an kuma su kula da tsafta cikin gidaje kaji dai bayanan da suke bada sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani daga maradin jamhuriyar nijar Wani jami'i mai kula da allurar rigakafin cutar shan inna a unguwar makama bi da ke gwallaga cikin birnin Bauchi ya ƙara kira ne ga iyaye da su yi azama wajen bayar da goyon baya don kawar da cutar shan inna a jihar Bauchi. Ɗaya daga cikin jami'i mai kula da yadda rigakafin cutar shan inna yake tafiya a makama bi gwallaga wannan jami'i mai suna Bashir Usman ya ja hankalin iyaye da su fito da yara a musu allurar rigakafin cutar shan inna ba lalle sai an bi su gida ana dan ba su wani kyauta ba. Cututtukan da ake musu rigakafi akwai na ciwon shan inna akwai kuma na ciwon hanta waɗannan su ne muhimmai wanda yau muka dukufa a kai muke so mu ga an taimaka ma yara ƙananan ƙasa daga wata shida ko kuma ce daga aifuwa zuwa shekara ɗaya. Wannan shiri ya samu asali ne daga WHO da kuma taimakawa daga um, Bauchi State Primary Health Care um, Agency su ne suke taimaka mana akan wannan. E, kamar shi na bakon dauro da muke yi daga wata shida ne zuwa shekara sha hudu. Shi kuma na ciwon shan inna daga daga aifuwa ne zuwa shekara biyar a wannan yanki yau target dinmu na yau muna sa rai zai mu yara akalla a ce yara 642 akwai kalubale gaskiya sosai saboda eh, farko ana dan taimaka ma iyayen yara da ɗan omo da sabulu haka wanda na wanki da suke samu yakan dan ba su eh, fitar da yaran a yi musu rigakafi so daga baya aka dan samu matsala amma kuma a cikin ikon Allah shine WHO da su kansu State Primary State eh, Agency sun taimaka wannan karon an sun ba da process wanda za a yi a taimaka a yi wannan aikin da shi kuma muna kan yin amfani da shi shine wanda kaga ake ta bayar ma yara kirana ga iyayen yara shine ni waɗannan cututtuka shine bai kamata a ce har sai ma an ba da wani abu kafin a ce za a yi wannan rigakafi ba saboda waɗansu iyayen yaran a gaskiya abin da suke bai dace ba ba su fito da yaran a musu rigakafi su ce sai an ba su takalma ko plate ko wani abu kaga bai kamata ba so ni ina ganin ko ba komi saboda yaran nan 'ya'yansu ne kuma waɗannan hukumomi mm, da suka zo taimaka mana WHO da su agency din sun zo ne su taimaka ma yaran nan mm, free ba maganin nan ba sai ake ba komai ba kyauta ne at least ya kamata 'yan yara su yi kokari suna fito da yaran ana yi musu ba tare da sun nemi sai an basu wani abu ba bashir usman jami'i mai kula da yadda rigakafin cutar shan inna yake tafiya a gwallaga amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a nigeria. cutar tarin shika na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka ƙananan yara kuma cuta ce da za a iya kawar da ita ta hanyar rigakafi Wani jami'in kiwon lafiya a jihar Jigawa ya bayyana wa Halimatu Abdullahi irin matakan da ya kamata iyaye su ɗauka musamman a irin wannan lokaci na bazara mai zafi. Cutar tarin shiƙa dai cuta ce ta tari mai wahalarwa ga ƙananan yara, kana kuma cutar an fi samun ta a yankunan ƙasashen Afirka musamman ma masu tasowa. Ƙungiyoyi masu yaƙi da yaduwar irin waɗannan cututtuka masu yaɗuwa sun daɗe suna fama tare da yin gwagwarmayar ganin sun daƙile irin cututtukan baki ɗaya, wanda ko da, a shekara ta dubu biyu da shida gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwar tallafin hukumomin kiwon lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi rigakafin na ƙasa ƙasa baki ɗaya inda aka yi wa yara kusan miliyan goma 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa daga kafin cututtukan ciki kuwa har da na tarin shiƙa. To sai dai kuma a baya-bayan nan ana ɗan samun matsalar tarin shika nan da can a ƙasar ko yaya alamomin ciwon yake kana kuma wani bangare ne na al'umma suka fi kamuwa da shi. Tambayar da na yi ga Dr. Kabir Ibrahim kenan darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa a sashen gunduma. Tarin shiƙa na ɗaya daga cikin cutukan da ƙananan yara suke ake fama da shi a bangaren afirka yaran wanda wuce karansa ba su wuce biyar ba zaka ga yaro ya kama tari iri shine taron da mutum zai yana shidewa idan ma ya ja numfashi sai mutum uwa har ta tsorata ga kamar yaron ma numfashin su ba zai sake dawowa ba wani ma idan sai kakkafe kafin ya fara ya sake dawo da shi kuma zaka ga an kama tarin yaro ya ta ya ta har sai ya kashi da zama bayan ya kashi da zama kuma wata ilma sai ya kare da amai kaga mutum ya yaro ya shiga daga hayyacinsa majina hawaye amai wani lokacin har fitsari ma saboda wahala tunda tari ne wanda ba za ka tsaye da shi a lokaci ɗaya ka ce yaro ya daina yin to likita shi wannan tarin shika kafin yara su kamu da shi a nan jihar jigawa kuna da wani rigakafi na musamman da kuka tanada domin irin wannan tari da tarin shika da sake haƙora da ma mashako an haɗa su a guri ɗaya cikin wata allura da ake kira DPT rigakafi na guda uku a cikin allura ɗaya to wannan su ake wa yara allurai na yau da kullum ba wai sai an jira mutum ya kamu da wannan ciwo ba. To abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga baba ya ko makeri da labarin abubuwan da suka ɗauke hankalin jaridun Ghana. zan fara shirin jaridun ne da labarin da ya mamaye jaridun kasar na barkewar murar tsuntsaye wace cibiyar nazarin kimiyya ta Noguchi Memorial Institute for Research ta tabbatar da hakan. Jaridar Daily Graphic ta ce a fadar wani babban jami'in cibiyar Dr. Kofi Odum ya ce a ranar sha 15 ga wannan watan Mayu ne suka samu labarin wannan cutar daga wasu gidajen gona a unguwar Achimota da garin Tama kuma tuni dai suka gudanar da gwaje-gwaje guda shida kuma biyar sun tabbata gaskiya. Jaridar Daily Graphic ta ci gaba da cewa Dr. Odum dai ya mata bayanin cewa yanzu wannan murar tsuntsaye bai da tasiri tsakanin tsuntsu zuwa dan adam sai dai tsakanin tsuntsayen kadai kuma ya kara da cewa kada masu gonakin su tsorata sai dai su gaggauta ba da labarin wata sabuwar damuwa da tsuntsayen za su iya shiga ciki har yau jaridar daily graphic ta rawaito wata zanga-zanga da masu kasuwanci a tashar kajetiya da ke birnin kumasi suka yi don nuna kin amincewansu da matakai da kantoman birnin kumasi mr kojobonsu yake dauka jaridar daily graphic ta ce 'yan kasuwan da sun daura jajayen kyallaye kuma sun ki yin kasuwanci a jiya laraba don nuna kalubalantar su ga abin da suke kwatantawa da rashin adalci jaridar daily graphic ta ce 'yan kasuwar da suna tuhumar kantoman ne da rashin tausayawa sabili da wasu kudade da ya buƙaci su biya kafin a sake basu wurin zama da dama suke kasuwanci a kai a nan tashar bayan kwaskwalima da aka yi wa tashar idan muka leka jaridar deliga za mu ga shawara da shugaban tattara mata na babban jam'iyyar adawa ta npp otiko jaba ta yi cewa ya kamata jam'iyyar npp da ta shirya taron addu'a da yin azumi don neman sauki ga abin da take kwatantawa da bala'i da jam'iyyar ta shiga jaridar deliga ta ce a faɗar otiko jaba abubuwa da suke faruwa a cikin jam'iyyar ba banza ba ne don haka akwai buƙatar su san roƙon allah sosai jaridar deliga ta ce an samu rikici a cikin babban jam'iyyar hamayya inda wasu kusoshin jam'iyyar suke kira da atsi shige shugaban jam'iyyar na ƙasa Paul Afuku da babban sakataren jam'iyyar Kwamina a Japan saboda ana musu zargi suna da hannu a cikin mutuwar shugaban jam'iyyar na jihar Arewa maso gabashin Ghana Adam Mahamman. jarida ta ce wannan abu ne ya kawo babban baraka a cikin jam'iyyar NPP har wasu kuma suna kira da a tsige dan takarar jam'iyyar Nana Akufa Ado. Kazalika kuma ake yi wa juna cin mutunci da tonon asiri. jarida ta ce wannan shine abin da yasa Otiko Jaba take ganin a sa addu'a saboda wannan abu dai ba haka kawai bane. sai kuma jaridar da chronicle wacce ta rawaito maganar karamin ministan wutar lantarki john abuji po inda ya bayyana aniyar hukumarsa na yin haɗin gwiwa da kwamishin makamashi su fito da wata sabuwar hanya na samar da makamashin sola a cikin ƙasar wanda zai ba 'yan gane damar mallakar injin wutan a gidajensu jaridar ta ce a cewar ministan karkashin wannan shiri da masu amfani da wutar za su biya kashi goma ne a cikin ɗari sa'annan su biya sauran kaɗan-kaɗan bisa ka'ida da aka dace a kai jaridar da chronicle ta ce a wata bincike da ta gudanar a haɓaka wannan shiri ta gano cewa shirin zai kama cd dubu shida amma kowace gida za ta biya kashi goma sa'annan ta biya dubu biyar kaɗan kaɗan bisa abin da aka dace a kai da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma ƙin sashen hausa na murya america a kira ghana to yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum BOA. Mai magana kama da baka gyaran sabo a yan garaji sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah kai mana maganin wa'annan matsaloli da ke damuwan mu a Najeriya. Ya Allah kai mana maganin Najeriya. Ba ruwa ba wuta ba tsaro ga rantsuwa na tafi Allah ka samu ga rantsuwan nan ga wuce wata lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi Amerika sunana Kasimu Aliyu Asada Sadonin matasan Asada a jihar Sokoto, Najeriya. Yau zan bayyana na ra'ayi akan shirye-shiryen da 'yan Najeriya ake suke yi dangane da karɓar mulki ga gwamnatin mai barin gado zuwa ga gwamnatin mai jiran gado ta Muhammadu Buhari ta jam'iyyar APC. Ina roƙon Allah ya sa a yi wannan karɓar mulki lafiya a yi taro lafiya a ƙare lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murai Amerika mai magana shi babban rediyo matankari a jihar Kirin Najeriya. Murai Amerika ina so in bayyana ra'ayina dangane da damar da ta bamu akan abubuwan da muke bukata akan janar idan ya hau wannan mulki shi muna. Da farko ina son janar duk inda a cikin ƙasar Burtaniya shi yi muna bayani shi kuma da mun ji bayanin shi a inda shi din nan to bukatar mu ta fara biya shi anan kuma idan Allah ya nuna muna ranar juma'a ranar da za da shi ya tabbatar mana Allah sha a bayan tsaro a Najeriya sannan kuma a kawar da hanki da rashawa sannan kuma a tabbatar da doka da oda. Mai magana Malam Hamidu daga nan Kalallabu, Gudumariyar Region Difa, Jamhuriyar Niger, to Babu Hari, komai an sa lokaci mai zuwa ne ran juma'a duka duniya ana jiran ana maka nali barahar Allah taimaka maka rukun jama'a Allah ya baka hankuri jama'a Toma da kafin mu ga labarai amma a takaice. Babban lawai gwamnatin Amurka Loretta Lynch ta ce an shafa sama da shekaru 20 ana tafka zarmiya da cin hanci da rashawa a hukumar kwallon kafa ta FIFA. Lynch ta bayyana haka ne a birnin New York wajen wani taron manema labarai yayin da gwamnatin tarayyar Amurkan take bayyana laifukan da take tuhumar jami'an hukumar goma sha hudu da aikatawa. Mayakan ISIS sun kashe waɗansu mutane 20 a wani gidan nuna silman tarihin Roma a birnin Familia bisa ga cewar ƙungiyar da ke sa ido kan rikicin. Hukumar kare hakkokin bil'adama ta ƙasar Siriya da ke da cibiya a Birtaniya ta ce an harbe mutanen ne har lahira bisa zargin cewa suna hada baki da gwamnatin siriya to madalla an gaishe ki masu sauro nan kuma kawo karshen shirinmu sai can an jima za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na sai bango ya tsage na jumai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdul inna amal da ta na gabatarwa sai cuba hiro jojo ne da ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya jim haman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.